akwai abin da ake kira goron sallah a kan kar a hana yara ko eh Allah yara a basu goron sallah a basu na'am eh a canza eh a canza yara suka na abin da suka fi so 200 za ka riga wasu 200 duk wanda ya zo girma <laughs> Malam kaka sa zo gida. A a a ina eh. ga maka ne he ka ce wai ni. Eh. Ni ai ba da kai nike da jama'a. Da jama'a A canji irin mint din nan mm. sababbin nan to yaro a bashi. Goron sallah din nan da yara suke karba akar maka lahu nayi zama a kasashen Laraba eh. daban-daban. Mm. Wallahi duk ana yi. Na'am. Duk ana yara da sa musu. Wato akwai yana da wani tasiri da yara za su girmama wannan ranar cewa yau rana wata rana ce babba. Babba na musamman. Da akwai wani samu. Mm. Akwai wani alheri da ake yadawa to yara wannan abu yana musu tasiri ya zauna musu a mm, zuciya mm, mm. idan aka zo a ba su ko sweet eh, ne ko kayan zaki haka da mara yawa da makamantan su eh, daga sun sai balan sun sai bindiga na ashirin nan eh. ai ta yi wannan shi ne ranar farin ciki ne eh ranar farin ciki ne alhamdulillah to masha